muna amfani da wannan dama da Allah ya ba mu ta wannan watan domin tattara wanda muka samu don tallafa wa marayu da ke wannan ambata mu ta nijar gabas bypass na nijar da masu taka da kalma wannan tallafi ya zo ne daga shawarwarin wasu daga cikin waɗanda ya kamata mu samu wanda muka yi ba ɗan uwanmu da abokanan mu da suka riga mu da gaskiya kuma suka bar iyalansu amma ga cewa duk abin da muke da shi duk da yake halin da ake ciki a ɗan samu wani abu da muka gudunmuwa zuwa ga marayu wannan ne muka kira kuma mutane suka karɓi kiran namu muka samu wannan tallafi daga gare su muka haɗa domin gabatarwa wannan mun fara shi ne wannan lokaci kuma muna fatan mu ci gaba da shi har da ma sha da wannan ne muka daɗa kwamiti waɗanda za su zaɓo wani marayun nan na wannan anguwa ta da kuma waɗanda suke bukata shi ne haka za ku zaɓo su Haka ɗauko su muka zo tare da su muka samu wannan tallafi domin gabatarwa zuwa gare su wannan ɗan takaitaccen bayani yake ganin cewa ya kamata su halatta ma shi shugaban da muka daɗa a matsayin ciyaman na kwamiti ɗin ku su da ba da shawarai na abubuwan da ya kamata a yi domin ya kwafi tsarin da kuma abubuwan da ya kamata duk da yake mayan-mayan bakinmu suna nan mana babban limanin da limanin da sauran manyan iyaye na wannan unguwa waɗanda suka ba da goyon baya da haɗin kan wannan al'amari ubangiji allah shi kuma da gaba kuma allah ya albarkaci abin da aka wani duk kuma ya bada ta shi wani kuma allah ya sa kai allah ya raya masa gidan shi da su waɗanda marayi allah ya sa su amfani da abin da kamar yadda ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gwada mana wannan rana wannan lokaci mai albarka na gabatar da kwamiti da aka aka mana nauyi na neman tallafi wa marayu wannan unguwa alhamdulillahi mutane sun amsa kira da yake wuce a kaitaccen lokaci amma Allah ya sa wannan albarka kuma ƙarƙashin wannan albarka muna godiya ga Allah su ne wanda ya fara tashin kuma ko za ta farin ciki ce a kan wannan aikin suna da sakamakon alheri Shin wannan mun tantance maraya guda talatin da ɗaya a cikin wannan abubuwa ta rike gabas a masallacin imamu malik mun fitar da maraya talatin da ɗaya wannan ko kowane maraya mun yanke hukuncin ƙarƙashin abin da mun ka samu mun sai shinkafa da shi sannan kuma muna da tallafi na gero wanda gero shi bai yi shinkafa ba har saboda da an yi da shinkafa domin sai shinkafa wanda kowane maraya Allah zai ɗauki tiya uku da rabi bayan akan wannan mun raba kowane zai samu tiya uku da rabi ɗaurin zero na tiya guda za mu ba su sannan na biyu akwai waɗanda suke su suna abu masu ɗaya biyu biyar akwai su sai muka ga cewa akwai wanda ɗa guda gare su kuma mace ce da ɗa guda da ɗa guda ne akwai buƙatar a ɗaga mata ƙafa domin ɗaya biyar ta zo za su yi inci biyar ta ɗauka tiya uku guda kaso biyar wannan ta tashi da wani kaso mai yawa akan wadda take ɗa guda gare ta ta tashi sai muka yanke hukunci cewa duk wadda take ɗa guda sai muka yanke hukunci. hukunci a ƙara mata ya zama tiya za ta ɗauki tiya uku sannan wanda suke da biyu su kuma mulkin su ɗauki tiya uku da rabi za su ɗauki tiya hudu sannan saura an bi su tiya ɗauko da rabi rabi da matar Allah ya san wani hohin wanda suka yi wannan aiki Allah ya sa saka kowa da alkhairinsa wanda ya halarta ganin yadda wannan zai yi muna roƙo Allah su an suke ziyartar su ga da wannan aiki yake nan gaba in mun har wannan ƙwararren lokaci nan gaba da za mu buɗe bayan sallar Allah gwada kuma har zuwa wani azumi in Allah ya kai da don Allah muna neman taimako ga al'ummar musulmi da wanda wannan sako ya cimma don Allah muna neman tashi gudunmuwa tallafa ma wannan bayi in za mu yi don Allah tuna da hadisin don Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna bambancin shi ko ko tsakanin shi da wanda ya taba maraya fatan Allah shi ne ke gora Allah shi ke gora ba shi dai mu ne mu ci Allah ya sa masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi bismillahir rahmanir wannan babban aiki wanda su bayan Allah daga cikin mu gudunmawa wadda ba a yi tsammanin a samu ba muna fatar wannan kwamiti da sun kai wannan aiki ubangiji allah ya saka musu da alkhairi da dukkan wanda ya sa hannu ta hanyar ba da shawara ko abin da ya kama da wannan allah ya saka mu kowa da alkhairi ya ku yan uwa musulmi waɗanda sun ka asasa wannan aiki ku sani ba ita mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rayuwa sai ta danne mutuwa ma'ana sai ta mutu yan uwa musulmi mu ba da goyon baya ga wannan al'amari mu iyakacin ƙoƙarinmu domin su waɗanda Allah ya karɓa ‘yan uwanmu suka bar marayu baya ba don sun yi ma Allah wani laifi ba lokaci ne na kowa wanda in lokacin ya yi ba makawa ta iya zai muna fatan Allah maka makafukin sarki ya gafarta musu kuma rahamshe su kuma kyautata bayansu ya kyautata bayan mu in ma in mu wuce domin ba makawa mu ma wata rana ashe yan uwa musulmi ya kamata mu yi tunani mu yi tunani game da taimaka ma waɗannan bayan Allah akwai wani bawan Allah da yake muke magana da shi wani ɗaya daga cikin masu zuwa tafsiri na ƙasa na ƙungiyar izala yake gaya man cewa ya ce akwai wani bawan Allah wanda shi ne shugaban kwamitin tallafa ma marayu na wannan unguwa ta su ko wannan gari nasu ya yi tsaye wajen fafutuka da nemo taimakon nan da ganin cewa an hannunta taimakon nan zuwa gare su don su ma su ji rayuwa kuma su san cewa suna tare da iyayensu ya ce wannan bawan Allah bayan an gabatar da wannan taimako tallafin da marayu wallahi sai ga shaɗin Allah shekara mai zuwa shi ne Allah ya karɓi rayuwa sai ya zamanto maimakon shi da shi da ake bayarwa yanzu shi ne aka ba iyali shi Daga haka ya kuma yawa musulmi kusan da haka kusan cewa kowa kowa ya wannan hanya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa wato ana wa kafin kafirul yatim ka hatayi fil nan. wato ni da mai renon maraya inda manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam kamar waɗannan ne guda biyu a cikin gidan aljanna don haka ashe ƴan uwa musulmi da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗaitar da mu da jawo hankulanmu da cewa wannan kwamiti da na cikin gida da waɗanda an waje waɗanda suke sauraro ko suke kallon wannan shirin da muna kiransu da cewa su taimaka su taimaka su taimaka su taimaka wanda yake asusun yana nan buɗe har yanzu har kuma zuwa illa ma sha Allah kamar yadda shi ciyaman na abuwa ya ambata da fatan Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka ayyukan mu da ibadar mu waɗanda mun kai a cikin wannan wata na Ramadana kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yantawa daga ainihin shiga wuta Allah ka lullube mu da rahamarka Allah ka lullube mu da jinkanka Allah kuma muna amfani da wannan dama da wannan haduwa ta Allah ka san wannan haduwa alkhairi ce Allah muna roƙon ku muna tawassuli da ita wannan haduwa abin da muke ciki na ainihin matsalolin rayuwa na wannan jiha tamu da ƙasar mu baki daya da dukkan ainihin ƙasashen musulmi ubangiji Allah ka yaye mu daga baki daya Allah ka fararo mu da alkhairanka duk inda suke Allah ka fararo mana alkhairin da duk inda suke Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah shi wa gabanin mu muna roƙon ka Allah madaukakin sarki Allah ka shirye da su Allah ka shirye da su Allah ka shirye da su Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai waɗanda za su aza su su ba su shawara ga abin da yake zama alkhairi Allah ka ba mu lafiya marigayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka ramushe su idan ta mu dazo Allah ka sa mu cika da imani da ayyuka na sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin umar a madadin wannan kwamiti na wannan anguwa ta mu ta gabas da ya dace kuma ta cancanci women tallafi na shinkafa aka ba ni wannan kuce shi wani koma ku jira ɗan Yana yi mai. Shi shi sai an sai an daukan mai. A yi masa

yana rika mata Thank you.

Khadija Abubakar Duba ta godiya da addu'a amin kamar yayanki nawa marayu suka nawa na'am to wace godiya da ku mm, wani tasiri wannan taimako zai ga wa'ina yara to Allah Abdullahi mai saka wace godiya za kai da addu'a mm. to wace godiya za kai

farko muna ƙara godiya zuwa ga Allah mai sarki da kuma yin salati da zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin mutanen da suka ba da gudunmuwarsu ta hanyar shawarwari da ta hanyar da ta hanyar lokuta domin ganin wannan al'amari ya kanta wannan muna fatan duk wanda ya bada wannan gudunmuwa ya zama tun Allah shi da shi bisa ga ikhlasi sannan kuma muna kira ga waɗanda ba su samu labari ba ko kuma waɗanda suka samu labari amma Allah bai kallaci sun ba da tasu gudunmuwa ba a ƙofa a take zuwa ainihin da bakin yanzu a zuwa shekara mai zuwa ana bisa ga wannan tsari kuma Allah shi ba da ikon taimakawa sannan kuma akwai kuma tsarin da aka yi na ba da zakatin kai da zakai da kai wanda kuma yake da dama ga wannan lokaci kwana uku zuwa ainihin idi shi na da damar da zai aiko wa domin kuma a sake rarraba zuwa ba bayan Allah Allah ya saka mu kowa da a kai. kuma Allah shi kaddarci aljanna ita amma kuma mu da sun baki ɗaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته